yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Jamila Kabiru Fage. Tare da Usman Kabara. Da ni Halima Jimarau muke muku lale marhaban da barka da warhaka kuma mun ji daɗin sake haɗuwa da ku ta cikin wannan shiri na yau da gobe wanda kuke saurare da wannan la'asariyar Juma'a 20 ga watan Fabrairu daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 17 da 25 da kuma 30. kamar kowace ranar juma'a nan gaba kaɗan za ku iya kiran mu kai tsaye ta waya ku yi tambaya ko ku ƙara mana sani a tattaunawar mu ta yau akan tattalin arzikin Najeriya da kuma irin gudunmawar da arewacin Najeriya ke baiwa tattalin arzikin ƙasar baki ɗaya. Baƙonmu na yau shine Dr. Mustapha Mukhtar, ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki kuma shine shugaban sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano. amma kafin mu kai ga buɗe layin waya murtala faruk Sanyinna na ya haɗa mana labarin yadda wasannin ƙwallon ƙafa da ma sauran wasanni ke kawo haɗin kai da ƙulla zumunci tsakanin jama'a babu abin da ke haɗa kan mutane yanzu a duniya irin ƙwallon ƙafa amma ka isko da baki da bature sai a buga a taɓa a komai ba bambanci dama a ce 'yan siyasa za su yi koyi da irin wannan abun ya zamanto su bi ta hanyar wasanni da za ka ga duk waɗanda ba da ake na siyasa ba za a yi su ba Muna tahe da duka wannan amma da yake juma'a ce ga Murtala Faruk Sanyinna da labarin wasanni. Bayanai sun tabbatar da cewa sha'anin wasanni babban al'amari ne da ke kawo haɗin kai a tsakanin jama'a musamman matasa kai har ma da ƙasashe. Masana sun bayyana ra'ayin cewa wasanni musamman ƙwallon ƙafa kan haɗa mutane daga ƙasashe daban-daban masu addinai da al'adu da jinsi da ma launin fata iri daban-daban ta yadda za su haɗu su fahimci juna har ma da ƙulla zumunci. Malam Aminu Muhammad ƙwararren ɗan jarida ne kuma ɗan wasa. Hasali ma shine mataimakin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa reshen jihar Sokoto. To, in ka ce wasanni wasannin yawa gare su. To, ita ƙwallon ƙafa abinda wasu ke gani ma kamar ita kanta addini. Ƙwallon ta zama addini. Saboda ita ce addinin da ba ƙabilanci. ba wani bambanci za a nuna idan yanzu ka isko ana kwallo da inyamuri da bayarbe da bahaushe da wanda an musulmi da wanda ba musulmi za ka isko duk an haɗa kai in dai ya zama to misali a ce club club ne ke yi ko kuma ƙasa da ƙasa za ka ga an haɗa kanu wuri guda an goyi wani tim ɗin ko kuma ƙasa ɗin in fact bari gaya maka babu abin da ke haɗa kan mutane yanzu a duniya irin kwallon kafa amma ka isko da baki da bature sai a buga a taɓa a komai ba bambanci ka halarci gasanni da yawa kamar gasannin cin kofin nahiyar afirka da kuma watakila kohin duniya inda za ka tarar da mutane daban-daban ko za ka iya bayyana mana irin abin da ka iya koya a wannan wurin wanda ya shafi watakila haɗin kai yana cikin waɗanda suka halarci kwallon kafa na kohin cin duniya kai a south africa 2010 akwai alfano akwai abubuwan da za mu koya da yawa musamman kamar haɗin kai ba abin da ka haɗin kai duniya da ma a ce 'yan siyasa za su yi koyi da irin wannan abun ya to su bi ta hanyar wasanni da za a ga duwaɗin kafa da shi da ake na siyasa ba za a yi su ba tun ɗan kallon ƙwallon kafa yanzu za a buga ƙwallo a tashi da wanda ya yi nasara da wanda an ka sha za ga an zo kuma an zo ana bada hannu ana sha hannu ana runguman juna ana abin da nuna cewa da wasa ce ba gaba ba ce a yanzu aka kaga ina da abokai da yawa South Africa tun zuwan da ni na farko sannan da ni aka yi wasan cin kofi na Afirka na 2013 a South Africa tun da muka ce koyi har gobe yanzu muna communication meeting da su ina kiran su suna kiran a waya kaga wannan ai kaga ci gaba ne sannan ina da abokai Angola da muka tafi Angola 2010 ina da abokai yanzu haka a Ghana so kaga an samu ci gaba an samu haɗin kai so ne wanda ke game da rage maka da alfanu da za a yi amfani da ƙwallon kafa to da wasu rikice-rikicen da aka samu a duniya ba za a same su ba. Ba mamaki yadda gidajen kallon kwallo na kuɗi a Najeriya suke cika da batsewa a duk lokacin da ake wasa musamman a tsakanin ƙasashe ko kulob-kulob na turai. Inda zaka ga jama'a suna tururuwa suna biyan kuɗi domin shiga ba don ba su da abin kallon wasan a gida ba. Sunana Umar Faruk Bukoyin. Wato a wannan garin da nake tsakani da Allah dalilin kallon kwallon kafa na ya abokanai da yawa murtala. Wasu su ma mun zama kamar tamkar yan uwa sukan je gida na su ga iyali na in ga iyalin su mu yi mutunci mu yi zumunci. sannan akwai abin da yake burge ni zuwa kallon kwallon kafa wurin gidan kallon kwallo na jama'a haka. Na farko ana barkwanci ma'ana ana wasanni da tsokane tsokane akwai wanda dan kungiyar Chelsea ne in ban ganshi a shigo ba habban kojin daɗi saboda na hi son in ganshi kusa da ni saboda shi ke ƙara mun hazaka ji nake yi yana in mun yi duk abin da muka yi na daidai zai ce ba daidai bane duk abin da muka yi ko ce offside ne ko ya ce rafari yayi cuta ko waye ni ma haka nake mai da mai martani to banda wannan tsakanin da Allah mun samu za fahimta juna da yawa da mutane anan wanda yanzu haka akwai wanda ma mun yi al'amurra na rayuwa fiye da kake tunani dalilin kuma haɗuwar mu gidan kallon kwallon kafan nan Yusuf Ahmed ai duk yawanci in ka diba masu kallon ta da ita gidajen su amma dai ta hada ina saboda kana tare da abukananka kuma tana kana tare da yan adawa eh wan gashi hodi kai ma ka hodi wannan hodi kai ma ka hodi so in ka ci ka samu galaba in an ci ka ka ga ranar ba ranar ka bace sannan ta hima ma wannan nan don in kana gida ko an ci ka ba wanda ya san an ci ka kuma ta hima ma daɗin nan in ka ci sai ka yi ɓaci ɓaci kai mai manganu ma'azu isa taylor sunana Mm, to even gidana ma ina da satellite amma da yake ita wasa kwallo kamar yadda kowa ya sani kallon ta cikin taro ya shawa eh, saboda za ka dan interacting da mutane a dan analysis haka da sauransu a dan kara mu juna sani da sauransu shi yasa kallon kwallo idan za ka yi shi wurin da ya shawan kallon shi shine kai shi kallo cikin taro wasu matasa kenan suka bayyana yadda kallon wasanni ya hada su zumunci Wataƙila wannan shine dalilin da ya sa Jamila Fage ta yi tarayya da miliyoyin jama'a a faɗin duniya farare da Bakake da larabawa wajen goyon bayan kulob ɗin arsenal to sai dai hajiya halima fa muna bin ki bashin bayyana mana take ƙungiyar da kike goyon baya Murtala ai mu muka fara bin ka bashi idan ka biya bashin da ake bin ka ni kuma sai in biya nawa. Gaskiya kan. Kafin mu buɗe layin waya ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan gudunmawar da Arewa ke bai wa tattalin arzikin Najeriya. Aliko Adamu ya ce, Mu a 'yan Arewa a Naija 'yan kallo ne, domin kuwa ba mu da amsar tambayar nan. Akwai ababe da dama da arewacin Najeriya ke hitarwa wanda ke taimakawa wajen haɓaka tattalin arziki kamar ta hannun noma. A arewa ne ake hitar da albasa, tahornuwa, tumatir, barkono, gyada da kuma sinadarin da ake yin siminti da shi. Duk waɗannan arewa ake hitarwa kuma suna taimakawa sosai wajen haɓaka tattalin arzikin arewa da ma Najeriya baki ɗaya. saƙo daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. duk da ihun da suke yi akan mai kafin man ya je ko'ina a kasuwar duniya arewa ke zuwa ta sawo a hannunsu ta sarrafa shi kuma arewa ce hedikwata a kasuwanci kafin zuwan man ƙasar ina take samun kuɗin shiga sako daga ishaq m bizi tabbas arewacin najeriya tana ba da babbar gudunmawa wurin ganin tattalin arzikin najeriya ya ci gaba domin mu ke noma da kiwo bayan haka ina kira ga gwamnati da masu hannu da shuni da su rika taimakawa manoma da makiyaya sako daga mustapha musti gusau ai duk abin da najeriya ta zama a yanzu arewa ce sula tun ko ina ba komai a sauran sassan kasar nan mu 'yan arewa mu ke da arzikin noma da kiwo kuma ta wannan hanyar ne aka sayo komai na tatar man fetur sako daga ibrahim muhammad ibrahim To ni dai a gani na mahi yawan tattalin arzikin da Najeriya ke gadara da shi yana hitowa ne daga arewacin Najeriya idan aka misalta da yadda darajar man fetur ta haɗi ƙasa warwas a duniya, saƙo daga Prince Ya'u Adamu Bulkacuwa. Arewacin Najeriya muna samun kuɗin shiga ta hanyar noma, kiwo, noman rani da kuma acaɓa, sako daga Hamza Abbashuwa. Gwamnati ta rigaya ta kare 'yan arewa da arewacin ƙasar, ta ina za a samu kuɗaɗen da ma za mu rinka shigar da su, saƙo daga Muhammad Tanko. ta hanyar noma masana'antu da kuma kasuwanci arewacin najeriya ke ba da gudunmawar kuɗaɗe ga gwamnati wajen sarrafa abubuwan da ake a ƙasar sako daga shu'aibu idris kofar fada bulangu jigawa wani irin ci gaba gwamnati ta samar ma yankin arewar Sako daga Haruna Muhammad Katsina. Wannan ai sai Arewa ta samu shugabanni nagari, sa'an nan za mu samu amsar ku VOA. Na gode, sako daga Musa Bodinga. Ko shakka babu Arewacin Najeriya na ba da gudunmawa matuƙa domin ai da arzikin Arewacin Najeriya an ka tono man fetur ɗin da ake amfani da shi yanzu, sako daga Ukasha Abdulsalam Koko. Shi kuma YL Meramu Meramu ya ce, Idan ana maganan Naija, ai mu 'yan arewa ba mu da abin magana. To a gaskiya arewacin Najeriya ba sa taimakar Najeriya da komai, saboda idan ka ɗauki yadda talauci yake a arewacin ƙasar babu shi a kudancin ƙasar. Arewa noma da kiwo ne tattalin arzikinsu a yanzu ba noman ba kiwon, sako daga Nura Ahmed. Wannan amsar sai masana tattalin arziki Saƙo daga Sunusi M. Sunusi. Shirin yau da gobe kuke saurare daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. mu ta yau akan tattalin arzikin Najeriya ne musamman akan gudunmawar da Arewa ke ba mu tattalin arzikin Najeriya baki ɗaya kuma baƙonmu na yau wanda zai taimaka mana da bayani da ƙarin haske shine Dr. Mustapha Mukhtar, ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki kuma shugaban sashen nazarin tattalin arziki a Jami'ar Bayero ta Kano wanda yanzu haka muna tare da shi. yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato class sannan a ƙara ɗaya. Salamu alaikum Dr. Mustapha Mukhtar, ina wuni? Wa alaikum salam lafiya lau. Yawwa muna godiya kwarai dakta da ka amsa gayyata mu ka zo wannan zaure namu domin ka taimaka mana da bayani da kuma ƙarin haske. Ka ka dai ji yawwa bayanan da ko kuma ce amsoshin da muka karanta daga masu saurari ko akwai abin da zaka ce akai? Eh, na ji amsoshin wato wani lokacin eh, jama'a suna yin kuskure wajen a eh, gudunmawar da wani bangare yake bayarwa wajen cigaban tattalin arzikin ƙasa da kuma kuɗaɗen shiga. Shi wannan ƙididdiga wasu alƙaluma ne da suke nuna kowane bangare da kuma kowane hada-hada yake kawowa. Wanda idan aka duba wannan za a ga cewa arewacin Najeriya yana ba da muhimmiyar gudunmuwa wajen ci tattalin arzikin ƙasa wanda masana sun yi bincike sun ga yana ba da gudunmuwa wajen kashi arba'in da shida na tattalin arzikin ƙasa wanda bayan wannan kuma ana mantawa da cewa shi wannan noma da muke tutiya ce arewa yana samar da shi yana samar da kayan masarufi wanda masana'antu suke amfani da shi kuma yana samar da aikin yi wanda a yanzu nan da nake gaya miki aikin yin da yake samarwa ya kai kashi sittin da biyar zuwa kashi saba'in da biyar na duk 'yan najeriya idan an yi maganar noma da kiwo ba ana nufin kawai a shuka tsirrai ba duk wani kasuwanci da hada-hada da ake yin shi a sanadiyar noma yana ciki saye da sayarwa na kayan aikin gona da sauransu da suna ciki sannan kuma idan aka duba shi wannan kudiddiga da yake kawo ci gaban tattalin arzikin ƙasa ba wai kawai kuɗin man fetur ne yake taimakawa ba a yanzu ma idan aka duba kuɗin man fetur yana taimakawa ne da kashi goma sha tara kacal tunda ba shi kaɗai ake amfani da shi ba akwai sauran hada-hada da harkoki da suke faruwa a cikin jiha ko kuma a cikin kasa gaba ɗaya suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke nuna karfin tattalin arzikin kasa hmm. Ashe masu cewa Arewa ba ta taimakawa tattalin arzikin Najeriya da sauransu a ilimin tattalin arziki. Ai ba su fahimci abu ba wai kawai kuɗin shiga shi ne yake taimakawa tattalin arzikin ƙasa ba kuɗi ma kawai idan aka ajiye su ba a juya su ba sa hada-hada ai ba sa taimakawa kwarai da gaske ana duba aikin yanzu idan aka duba magana aikin yi shi man fetur yana taimakawa kashi goma ne kacal ko kuma kasa da kashi goma ga samar da aikin yi ga 'yan ƙasa amma kuma ita harkar noma da kiwo tana samar da kashi wajen saba'in sannan kuma aka duba wajen ba da abinci aka duba wajen taimakawa masana'antu aka duba sauran harkoki za a ga cewa mutane da al'umma da yawa sun fi samun ayyukan yi da hada-hada a cikin harkar noma saboda haka arewacin najeriya yana ba da muhimmiyar gudunmawa wajen ci gaban tattalin arzikin kasar najeriya mm. yau wato kahin mu samu wato waɗanda za su kira ga wata tambaya da wata mai saurare ta aiko mana ta whatsapp sunanta fatsima dogon daji ce yar yan gurasa kano dakta tambayar ta tace shin banda mai waɗanne irin abubuwa ne suke kawo kuɗin shiga a najeriya kuma kashi nawa ne cikin ɗari yake hitowa daga arewacin najeriya kamar yadda na faɗa da farko kashi arba'in da shida cikin ɗari yana fitowa daga arewacin najeriya sannan sauran kashi yana fitowa ba daga fetur ba shi man fetur yana ba da kashi goma sha tara ne kasan akwai sauran bangarori kamar harkar lafiya kamar harkar ilimi kamar harkar yawon bude ido harkar sufuri da sadarwa da dai sauran harkoki da ake hada-hada su ne suke ba da gudunmawa wajen ci gaban tattalin arzikin kasa ba kawai man fetur ba shi man fetur dai yana kawo wasu kuɗaɗe wanda kuma samun man fetur din da aka yi ma shi ne ya kawo nakasu a wajen tattalin arzikin kasa saboda shi ne ma ya kawo kamar cin hanci da rashawa kuma ya sa jikin mutane 'yan Najeriya mu 'yan arewa da mu 'yan kudu da sauran mutane jikin mu ya sanyi muka ta'allaka akan man fetur muka zamanto ba mu da wani tunani ko yanda za mu yi mu ci gaba sai dai kawai mu sa ido akan kudin man fetur wannan kuma shi ne yake janyo mu kasa. Kuma wannan batu na man fetur shi ya kawo durƙushewar harakan noma ma a arewacin Najeriya. dama shi ne kawo shi harkar noman ba wai ba ta taimakawa wajen tattalin arzikin kasar ba ne amma da aka samu a alif dubu daya da dari tara da saba'in zuwa yanzu da aka binciko man fetur a Najeriya aka fara amfani da shi shi kenan da shugabanni da 'yan kasa kowa shi kenan sai jikin su yi sanyi mm. in ya to ya zama mana shi bai zama mana ma alkhairi ba man fetur din. Mm, Yawwa dakta ga kira daga Kaduna salamu alaikum. Salamu alaikum salam. To wa ke magana? Dan Juma ne daga Gagarko Local Government Kaduna. To, Dan Juma tambaya za ka yi ko gudunmawar ka za ka bada? Eh, tambaya ne nake da shi ne. To. Dabto, me yana dalilin da ya sa gwamnatocinmu ba sa ba da hubbasa wurin maganan dawo da martaban noma a arewacin Najeriya? To, da kakaji Dalilin da ya sa shi ne, eh, shi man fetur ɗin da aka bukko a Najeriya shi zaman ko a cikin da hanya mafi sauki na yan duka duka daga an siyar sai gwamnatocin mu kawai ke amfani da kuɗin su yi da a kai a bisa harkar noma aka ce da wahala wannan shi ne turawa suke kira dot disease syndrome wata kwayar cuta ce a tattalin arzikin kasa wadda kasashe da yawa da suka samu A suna da ma'adanai kamar man fetur sai zamanto ya kashe musu jiki gwamnatocin su sun yi birs da sauran harkoki masu amfani kawai sun da ciki akan kuɗin man fetur sun bar kowane bangare ya lalace Mm. To Allah ya sa Malam Dan Juma ka ji amsa wannan tambaya ta ga kuma wata tambaya da Muhammad Isa Hadeja jihar digawa ya aiko. Ya ce ina yi wa bako barka da zuwa. Tambaya ta ita ce jihar Borno jiha ce a Najeriya da aka santa da kasuwanci ga Kano da Adamawa da Gombe da Yoba da Bauchi. Waɗannan jihohi da na lissafa rikicin Boko Haram ya tsayar da kasuwanci. Wannan ya taɓa tattalin arzikin Najeriya. idan ya taɓa to kamar nawa akalla Najeriya ta yi asara? To, dakta. Akalla Najeriya ta yi asara kamar a kashi ashirin uku na taimakawa da kasuwanci yake yi daga arewacin Najeriya. Saboda kafin wannan rikice-rikicen da tashin hankula da yake faruwa, akalla a Kano ana yin hada-hada ta naira biliyan bakwai a kullum amma da wannan rikice-rikicen ya fara yanzu hada-hadar ta faɗo ana yin ta naira biliyan biyu ne ta ɗaya a kullum kaga daga nan za ka ga cewa an samu nakasa sosai eh, lallai lallai wannan al'amari waɗannan tashe-tashe hankula sun jawo asara babba ma to ga tambayar aliyu tanimu daga jihar kaduna wanda ya ce shin wani irin gudunmawa aikin gona yake yi ga tattalin arzikin ƙasar najeriya aikin gona yana da gudunmawa sosai ah, kamar yadda na faɗa da farko ah, shi yake ba da aikin yi sama da kashi sittin da biyar zuwa saba'in na dukkan mutanen Najeriya saboda yawanci mutanen Najeriya a ƙauye suka fi zama shi kuma aikin gona shi ne yawanci abin da aka fi yi a ƙauye hmm. kuma idan an ce aikin gona ya hada da kiwo ya hada da saye da sayarwa na kayan gona ya hada da kamun kifi ya hada da duk wani hada-hada da za a yi ta a sakamakon samun aikin kayan aikin gona sannan yana samar da abinci idan ba a samu abinci an ci ba bahaushe ma ya ce sai da ruwan ciki akan janari sannan yana samar da kayan masarufi da masana'antu za su amfani da shi sannan shi kansa aikin gona yana karɓar wasu kayayyaki da masana'anta take yi kamar takin zamani kamar a kayan aikin gona na zamani tractors da sauransu wanda idan ba aikin gona kansa waye zai sai wannan saboda haka aikin gona yana da amfani sosai. Mm. Yau to har wa yau da Aliyu Tanimu na jihar Kaduna ya wata tambaya dakta ya ce wace jiha ce ta kawo ci gaban tattalin arziki a Najeriya? Wannan tambaya tambaya ce da za a iya kallon ta ta fuskoki da yawa. Amma dai ina ganin idan aka duba arewacin Najeriya ne ya fi kawo ci gaban tattalin arzikin ƙasa a Najeriya gaba ɗaya saboda nan ne aikin gona aka fi tabbata shi. kuma nan ne muka fi yawan mutane wanda muke da yawan hada-hada da kasuwanci a nan ne idan an shigo da kayayyaki a nan ake sayarwa sannan kuma a nan ne aka fi samun yan kudu da sauran yan bangarori suke zuwa su zauna su kaka gida su mai da shi ya zama kamar garin su saboda idan aka duba yanzu za a ga wajen kashi ashirin da hudu na mutanen kudancin najeriya sun zo sun zama yan arewacin najeriya ba koma gida amma yan arewacin najeriya ba su fi kashi biyu ba ne sai dai irin masu ɗan sana'an ko fawa da ɗan gyaran takalmi da sauransu mm. su ne suke zaune a kudancin najeriya mm. Yawwa, to dakta ni wannan tambaya ni zan yi ta. Yawanci idan Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ƙididdigar kamar ci gaban tattalin arziki za ka ga ƙasa musamman ƙasar niger za a ce niger ce ta ƙuta ta ƙarshe ni kuma zan ga a gani na bani da ilimin tattalin arziki amma zan ga akwai wasu ƙananan sana'o'i da zaka ga wata mace tana kasa gyada wani na sai da dusa wani na sai da nono wani ana la'akari da irin waɗannan kanana ƙananan sana'o'i ko ba a la'akari da su gaskiya irin wannan ƙananan sana'o'i ba a la'akari da su sosai saboda su muke kira kamar sana'o'in da ake informal sector wato bangarorin da gwamnati ba ta waiwai su saboda ba su da rijista wasu ma ba a san inda za a samo su ba ba sa saka su a banki sannan kuma ba sa siyan hannun jari saboda haka gaba daya kididdigar gwamnati yawanci babu wannan masu ƙananan sana'o'i ba a san da su ba a mm. inda suke fitowa shine idan sun yi amfani da wannan kuɗin sosai wani abu to wannan kuɗin za a killige shi to yawanci hada-hadar da suke yi eh, eh, za ka gani cewa a ƙauyuka suke yin da ko kuma ɗan tsufakken wuri wanda kuɗin ba sa shiga cikin banki ko kuma cikin tsarin harkar hada-hadan kuɗaɗen ƙasa saboda haka ba a amfani da waɗannan. Mm-hmm, yawwa to ga kira daga zaria salamu alaikum ake magana. wa alaikum salam na musa da ke garin kwangila zaria ajiya halima ne muku fata alkhairi. to mu ma muna maka fata alheri ga ta dakta. hajiya halima don allah a duba mana a kara mana layi wallahi layi na na ba mu eh, to allah ya sa shugabannin na tabbata su shugabannin suna jin ka na san za su ɗauki mataki yanzu dai ga ka ga dakta dakta ne maka fata alkhairi tambayar da nake da shi shine kamar daga kudancin najeriya bayan da mai akwai wani abu da ake samu wanda yake kawo ma najeriya ci gaba wanda banda mai abubuwan da za a samu wanda za su kama najeriya ci gaba na eh, su ma akwai ɗan abubuwa saboda ko noman nan da na faɗa ba wai duka arewacin Najeriya ake ba akan an taɓa misali noman kwakwa noman kwakwar manja an sannan kuma akwai ƴan ayyuka da suke ƙananan sana'o'i su ma banda noman suna da ƴan ayyuka da kuma gine-gine da sufuri da suke kawo ci gaban tattalin arzikin ƙasa ba mai ne kaɗai ba su ma suna da albarkatu iya kacin wanda Allah ya hore musu. To da fatan Malam Musa na Zaria Kwangila kaji amsa tambayar ga kuma wani kira daga Ondo. Salamu alaikum wake magana. Wa alaikum salam Hajji Halima ni ne daga Ondo. Eh amma rediyon ka na kunna Malam na Ondo da Allah noke rediyon ka. To na noke rediyon Hajji Halima. To ga kaga Dr. Mustapha Muktar. To madalla a ba Dr. Dr. Salamu alaikum. ina jin ka ya to madalla ina tambaya ne shin tattalin arzikin nan da ake magana tsakanin arewa da kudu za ka iya bamu kamar kwatancin fifikon yadda arewa ta fi taimaka wa tattalin arzikin najeriya na ji kana bayani ban ji tambayar ka ba ban ji tambayar ka ba tambayar da na yi shine akan jihohin najeriya wani yau tambaya yanzu cewa wata jiha ce ta fi taimaka wurin tattalin arziki to bayanin da kai shine ban gamsu sosai ba nake ce in kai mana bayani akan kamar daga arewa ne jihohin suke masu ba da taimakon ci gaba din koko daga kudancin najeriya ne shi ne nake ma jihohin arewa ba zan iya ce ma ga jihar da ta yi ta fi kowace ba saboda sai an bincika an gani amma jihohin arewa an dunkule su sun fi ba da gudunmowa ga tattalin arzikin ƙasa a kan na kudancin Najeriya saboda ba kawai kuɗin man fetur ba noman nan da take gani da kuma yawan mutane da yawan hada-hada da kuɗaɗe suke canja hannu daga hannun wannan su je wannan su ma suna taimakawa kwarai da gaske wanda kuma arewacin Najeriya mu ne muke da yawan mutane mu ne muke da albarkatun noma muke samar da aikin yi muka fi ɗan kudanci saboda haka a takaice dai jahohin arewacin najeriya sun fi na kudu taimakawa wajen ci gaban bunƙasar tattalin arzikin ƙasar najeriya to ga kuma wani kira daga jos salamu alaikum ake magana daga jos wa alaikum salam halima jimrai ya aiki lahiya lau wa ke magana sunana alhaji kabiru highlanders daga yan awaki jos to alhaji kabiru ga ka ga dakta to alhamdulillah dokta ya aiki alhamdulillahi wato da nake tsara ba da gudunmawa a nan dukka wannan kokari kuke yi na tunatar da al'ummar arewa wajen yin amfani da takin gargajiya domin na ga yawanci sun raja'a wajen takin zamani domin na ga manoma da yawa suna magana takin nan yana da amfani amma sai ka ga kuma mutanenmu na arewa ba su damu da takin gargajiya ba wannan kira za a musu kuma a ba su gudunmawa ta gari an ɗauke maka Amin, a ah, Kiran da za ku yi wa manoma shi a ah, yanzu ah, hanyar noman ma da take a duniya ake amfani da ita shi ne wajen yin amfani da a takin gargajiya abin da ake kira organic farming. Saboda shi wannan takin zamani an intifaki kuma an yi bincike cewa bayan an amfani da shi zuwa wani lokaci yana kashe karfin kasa sannan kuma zai zamanto ka zama bawa gare shi dole idan ba takin zamanin ba za ka samu yabanya ba. amma yanzu manoma da yawa saboda kiraye-kirayen da ake da kuma wasu gwamnatocin jiha da kuma wasu kungiyoyi da ba na gwamnatoci ba da suke taimakawa da shawarwari da bayanai ya zamanto cewa ma an gwada an gani kamar yin amfani da takin kashin kaji da sauran tsuntsaye da shanu ya fi ba da albarkatu saboda wannan shi ne ainihi saboda haka yanzu manoman masara ma da yawa sun gane maimakon wannan takin zamani sukan amfani da kashin kaji da sauransu sun fi samun yabanya gashi kuma ba za ki asarar kuɗin su ba sannan kuma idan kai amfani da shi ba na baki ba sai ka kuma sayan takin ba zai riƙe za ka kuma yin amfani da shi. Mhm, yau wato ga kira daga Silaja salamu alaikum. Lahiya lau a gurguje ba lokaci ita tambayar kamalan na Silaja. Wato ni tambaya na na ji an ce jahohin arewa su ne suka fi karfin tattalin arziki kuma ƙarshe mutanen arewa su ka fi kowa talauci ne ke kawo ka? To dakta. mutanen arewa ba su ne suka fi kowa talauci ba wani lokacin idan an tashi fitar da alkalima da suke nuna talauci ba a duba wasu hada-hada da wasu kasuwanci da ake yi wanda kudaden ba sa shiga cikin bankuna da sauran kuma abubuwa na gwamnati amma idan aka duba mutanen arewa ba su ne suka fi talauci ba akwai dai talaucin saboda haka idan da za a duba wannan kananan sana'o'i da kuma mutanen arewa yanayin mu wani lokacin ba ma sa kuɗaɗe a banki za a ga cewa ai ba mu ne muka fita lauci ba. To, Dr. Mustapha Muktar mun gode kwarai da wannan gudunmawa da kuma ƙarin haske da kai mana mu kanmu nan da kuma duk masu sauraron da ke jinmu mun gode kwarai. Ni na gode. To baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan na yau da gobe sai kuma ranar litinin da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da ni Usman Ahmad Kabara. Ni ce Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC a madadin tafarra girma tafarran da ya haɗa sauti ya bada umarni da kuma injiniya mu Mr. Vasco. Allah ya sa mai karshen mako lami lahiya cikin kwanciyar hankali da wadata. This program has come to you from the Voice of America, Washington.